ashe mun yi wauta ashe akwai kazanta shin ko ka san kana cikin matsi da takura rayuwa a cikin najeriya shin ko ka san kana cikin tsadar rayuwa da tsadar kayan abinci a cikin najeriya shin ko ka san rufe boda ya kawo cikas da na kasu da kasuwancin 'yan najeriya shin ko ka san canjin kuɗi ya jawo matsi tashin hankali da barace-barace a kafitanin Najeriya? Shin ko ka san har yanzu muna fama da ɗaurin gwarmai na yajin aiki da malaman jami'a suka yi? Shin ko ka san har yanzu muna fama da rashin tsaro da sace-sace na mutum kamar kaji? Shin wai matasa ko kun san har yanzu idan kun gama karatu ba kwa samun ayyukan da suka dace? wai ina 'yan kasuwa da suke fama da matsi na takurawa gurin tsawwalawa da daɗa muku haraji a yayin kasuwancin ku? Shin ko ka san har yanzu Najeriya ƙasar ka ta gado na fama da matsi na tattalin arziki? To wai ina mata masu zaman gida shin ko kun san gwamnatin ga za ta yi yunkuri gurin ganin cewa ta tabbatar da inganta zaman ku na gida bisa ga koya muku da ɗabbaka ku akan kasuwanci da markokin da suka shafi gwamnatin baki ɗaya. to haba hadini je kai tsaye ga ka me kake nufi ne me kake so ka faɗa. Malaman makarantu ma'aikata gwamnati wayanda suke kuka da korafi akan biyansa albashi ko kuma dungushe gami da raki yayin biyan to a yau ga wannan da kuke zato zai dawo to a yau ga shi ya dawo wanda ya hubasa gurin taimakawa marasa ƙarfi kai har ma masu ƙarfin wanda ya hubasa gurin taimakawa talakawa kai har ma masu kuɗin wato alhaji atiku abubakar wazirin adamawa kuma shugaban mu na gobe a jam'iyyar nan taku mai alamar laima jam'iyyar nan taku mai alamar pdp da kuma p ma'ana pdp a jimlance ku dai ranar asabar ku kangando cincinin da kwanku da kwarkwatar ku domin zuwa ku danwalawa a teku abubakar wanda muke da cikakken sarai gurin cewa zai kawo canji a kasar mu ta najeriya najeriya kasar mu ta gado wannan sako ne daga kungiya mai kare haƙƙin sarkin waka sarkin waka foundation ashe mun yi wauta ashe mun yi wauta ashe akwai kasanta ashe akwai kasanta